A ƙarshen makon jiya ne alkali mai shigar da ƙara da sunan gwamnatin Nijar Procureur de la République Sha'ibu Samna ya buƙaci mutanen da ke ƙorafin an yi musu barna a yayin zanga-zangar ɗalibai ta ranar tara ga watan Afrilun 2019 su yi rajista a ofishin hukumar 'yan sandan feji domin duba hanyoyin biyan kuɗaɗen dukiyoyin da aka ɓannata musu. lamarin da ya bada damar tuntubar mahaifan yaran da abin ya shafa akwai wanda suka zo suka gwadi motocinsu ne koko kayan abun hawan su ne da aka banna da aka yi mashi na jimilla ya tashi wajen miliyan bakwai da shika ɗari da ishirin da biyar uwayen ɗiya mun nuna masu matsalolin da ɗiyan da ɗiyan suka yi don sun amince su biya wannan kuɗi duka duka jimilla abin da suka biya shine tashi miliyan bakwai da jika ɗari uku da jika ashirin da biyar don ka a halin yau cikin yaran ɗari duk duk yaran babu yara ko guda wanda a nan da hannu. Ma'aikatar magajin garin Yamai na daga cikin waɗanda ke korafin an yi musu barna a yayin wannan zanga-zanga. Malam Wahid Tanko darakta ne a wannan ofishi. Mun gamsu saboda bandar da muka ce ai muna ita ce ya doka kuma ita ce za a biyan meri ai muna banda bisa gudron ai muna banna ga motoci akwai itace wanda abis hanya wanda aka samu wani giriyaj nan mu iyadan sun cicire to wannan ne gaba ɗaya kwashe mila milas kama procureur sai dai kungiyar ɗaliban makarantun sakandaren ya mai a ta bakin sakataranta adibis aliyo na mai nuna rashin gamsuwa da wannan mataki abun nan da an ka yi ran na fabril ba 'yan makaranta ne ba waɗansu do ne da sun ka zo sun ka shiga cikin 'yan makaranta sun yi kone-kone sun yi hoshe-hoshe kuma ko da sun ka fara su su 'yan makaranta suna cikin lakololi ne suna nan gayi ajikin su wannan abun da ba mu shi daɗin abun nan kuma ba za mu yarda ba insha Allah sai mun yi mun yi reku bisa wannan abu za mu dawo bisa wannan abu hukumomin shari'ar Nijar na ganin matakin a matsayin wata hanyar ladabtarwa ko kuma jan kunne ga matasan wannan kasa ta yadda za su bambanta 'yanci da haƙƙin ɗan ƙasa. Baka da 'yancin don nuna rashin jin daɗin ka ka je ka yi ɓanna irin wannan ko ka je ka taɓa kayan wanda ba su ci ba su sha ba. Don ina kiran gare su don duk lokacin za su wannan irin fitowa ya zamanto sun ba da gargaɗi wajen abokan su da su daina irin wannan aiki matakin soke tsarin bayar da karatun bayan fage da wasu malamai kan baiwa ɗalibai da sharaɗin biyan kuɗaɗe da ake kira kurdafi ne mafarin zanga-zangar ta ranar tara ga watan afrilu a yayin da ɗalibai ke ganin tsarin na taimaka musu wajen cike giɓin karatu ita kuwa gwamnati cewa take akwai yaudara a tattare da wannan tsari saboda ɓaraban 'ya'yan talakawa a cikinsa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.